a yanzu da muke magana muna daren alhamis ne daren sha uku kenan ko daren sha biyu ga watan rabi'in al'awwal jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara biyu, wanda ya dace da ashirin da tara ashirin da takwas ga watan goma shekarar bature dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na ashirin nike tsammani ko a cikin jeren giyar darussan wannan littafi ne albarka da muke gabatarwa ahkamul jana'izi wa bidawha wallafan babban malami a shekul allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nu al-albani allah maɗaukacin sarki ya ji kan shi da rahma idan jama'a musulmi masu bibiyan wannan darasi na ba su manta ba mun shiga fasli na shida wanda malam yake tattauna bayani dangane da abubuwan da suka haramta ga 'yan uwan mamaci bayan rasuwan shi da su aikata shi malam ya lissafo abu na farko shine kururuwan mutuwa kuka wanda ake yi na ihu da yaga riga da marin kunci da aske gashin kai da makamantansu wannan shari'ar musulunci ya yi tsawa kuma ya yi hani gare shi har mun ji irin ukuba da Allah maɗaukacin sarki ya tattalawa duk wanda ya samu kanshi a irin wannan mugun hali ko kuma yake aikata wannan ainihin wato aiki na laifi sannan mun ji irin ukuba da Allah ya tattalawa mamacin da aka yi wa irin wannan mutuwa kamar yadda muka ambata kaga sakamakon wannan mummunan aikin to ukuba ya zama biyu kenan ɗaya ga wanda yake aikin ɗaya kuma ga wanda ake yi wa to a nan ne muke son mu tattauna wani ƙabiya da malam zai mana a matashiya a yau ɗinnan insha Allah bayan da ya kawo hadisi na bakwai a ƙarƙashin wannan babi in ba manta ba cewa Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana yi wa mamaci azaba da ainihin irin wannan kururuwan kuka da ainihin ƴan uwan shi suke mishi bayan mutuwar shi bayan da malai takrijin wannan hadisi sai ya ce wa hada alhadisi bayanu annal buka almadhkura fil hadisi alladhi qabla laysa almuradu bihi mutlaq buka. a cikin wannan ainihin wato hadisi da muka ji a yanzu cewa mamaci ana yi mishi azaba da ainihin wani irin kururuwan kuka da aka yi a kan shi ranar tashin alkiyama to akwai bayani a cikin wannan hadisi da yake nuni zuwa ga cewa kukan da ake magana a cikin wannan hadisi to ba shine wannan kuka gama gari wanda ake ainihin wato yi idan mutum yana cikin damuwa ko wani abu makamancin haka ba wannan kuka na gama gari wanda ake yi na zub da hawaye da bayyanan damuwa a fuskan mutum wannan babu laifi amma ya kai ga mutum zai rinka ihu to shine wanda ake yi wa mutum ukuba kan shi Allah ka tsare mana yace bal al'amarin ba haka yake ba buka'un khassun kukan da ake yin azaba sakamakon shi wani irin nau'in kuka ne keɓantacce wa huwa niyaha wannan kuka shine kururuwa da ake yi na mutuwa ina fatan jama'a an gane to wani zai iya ganin cewa nan me yasa malam bai ce wahiyan niyahatu ba ina fata an gane wannan kuka ita ce ainihin wato kururuwa saboda asali kalman annauhu ne ina fata an gane mufradin shi muzakkar ne da haka aka ce wa huwa niyaha daidai ne insha Allah malam ce wa share ashara ila hadha hadith Umar al-mutaqaddim على الرواية الثانية وهو قوله ببعض Buka'i. hadisin umar da muka ji a baya kuma ya yi nuni zuwa ga cewa lallai ba gama garin kuka ake yin azaba sakamakon shi ba umar da kanshi ya ce da wani nau'in kuka da yan yi wato yan ƙunshi za su yi mishi bayan mutuwan shi thumma inna zahira hadha hadis to sai abu na biyu ya ce sannan kuma wannan hadisi idan aka dire shi a zahiri walladaini qablahu da kuma hadisai guda biyu da suka gabace shi tun daga hadisin Umar din nan kenan da yake gargadin a yar shi Hafsa da kuma wani wanda ya shigo shi ma a daidai lokacin mai suna Suhai wanda dukkan su Umar ya musu tsawa cewa ku daina wannan irin kururuwa saboda yana janyo wa mamaci azaba malam yace mushkilu akwai wani mushkila da za mu iya fahimta wato kamar ka ce akwai wani matsala da za a iya fahimta a zahirin waɗannan hadisin menene matsalar li'annahu yata'aradu ma'a ba'd usul shari'a saboda hadisan a zahiri suna cin karo da wasu dalilai na shari'a ko kuma wasu abubuwa wanda shari'a ta tabbatar a asali wa qawa'iduha da kuma wasu ka'idoji na shari'a musulunci al-muqarrara fi misli qawlihi ta'ala wanda waɗannan matsalolin tabbatattu ne a irin waɗannan ayoyi alal misali faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul an'am da wasu surori Allah yana cewa wala taziru wa ziratun wizra ukhra babu wani rai da yake ɗaukan zunubin wani wato kowa zai ji da kanshi ba wanda za a ainihin tambaye shi laifin da wani ya aikata ko to amma kuma anan hadisan da muke ishara akan su kuma suna cewa idan mamaci ya rasu wani dan uwan shi ya mishi irin wannan kururuwan kukar da aka ce ba kyau to shi mamacin kuma za a yi mishi azaba yanzu laifin wa za a yi mishi uba kai kenan laifin wani ko kun fahimta jama'a da haka a zahiri za a iya ganin kama akwai wani matsala da ya ci karo da wani asali na shari'ar musulunci to shine malam zai zo yi mana bayani cewa al'amarin ba haka yake ba kamar yadda muka fara ishara a darasin da ya gabata مالك cewa اختلف العلماء ulama fil jawabi an zalika ثمانية أقوال da malamai suka yi kokarin su hada tsakanin waɗannan nassoshin Nasoshin da ke nuna cewa kowa su zai ji da laifin shi ne sannan nan kuma an ce za a yi wa mamaci uba da laifin kukan da wani yayi ko mun fahimta sai da malamai suka yi maganganu har guda takwas wajen ƙoƙarin su tantance menene za a iya fahimta tsakanin waɗannan nasoshin yawwa mala yace wa aka rabu ha ila sawab sai dai duk cikin maganganun guda takwas maganganun da suka fi kusa da daidai ƙaulani maganganu ne guda biyu da haka malam zai mana ishara akan waɗanda suke daidai ne kawai waɗancan sauran guda shida da suka kauce wa abin da yake daidai malam ba zai kawo su a nan ba al'awwal mala yace na ɗaya, ma zahaba ilayhi al-jumhur maganan da mafi yawan malamai suka tafi akan shi wa huwa anna al-haditha mahmulun ala man awsa bin nawhi alayhi wannan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan hadisi yana magana ne akan mamacin da kafin ya mutu yi wasiya cewa ai mun irin wannan kukan bayan mutuwa kaga yanzu in shi yayi wasiya hukuman da za a yi mishi laifin wani yanzu ko laifin shi laifin shi ne yawa ka je hanyar da malamai suka zo wajen ba da amsan kenan amma za mu zo mu ji ƙarin bayani da malam zai tattauna nan insha Allah abu na biyu malam yace aulam yusi bi tarkihi ma'a ilmihi bi anna an-nasa yaf'alunahu 'adatan ko kuma bai ce ai mishi ba amma kuma bai yi wasiyan cewa in ya mutu kada a mai irin wannan kukan ba bayan kuma sanannen abu ne gare shi cewa al'adansu a inda ya rayu ko cikin al'umman da Allah ya sa ya fito to mutane ne da suke irin wannan kururuwar mutuwa to tun da ya san haka sai ya shiru shi dai bai ce a mishi ba amma kuma bai ce in ya mutu kada a mishi ba kaga mai wannan yake arantawa kenan in ya mutu za a yi mai ko ba za a yi mai ba za a yi mishi saboda al'adansu kenan to waɗannan su ne irin nau'ukan waɗanda za a yi wa hukuma idan aka yi musu irin wannan mutuwa nau'i na farko waɗanda suka tun suna da rai suka ce ku yi min irin wannan kukan nau'i na biyu shine waɗanda sun san ana yi tabbas sai dai in ba a mutuwa ba amma kuma ba su je kada a yi musu ba jama'a mun fahimta ko to kaga in muka fahimci wannan bayanan sai mu gane ashe eh lallai hukuman da za a yi wa irin wannan mamacin laifin shi ne kaga shi kenan ba muskila tsakanin shi da wancan hali yawwa ba laifin wani ne ba ولهذا قال عبد الله بن المبارك malam yace dalilin haka yasa aka samu wani babban malami mai suna Abdullahi ibn al-Mubarak Allah ya kara mishi rahma yake cewa idza kana yanhahum fi hayatihi idan mamaci ya kasance yayi hani game da yin mishi irin wannan kururuwan kukan bayan mutuwan shi a sanda yake raye fa fa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi sai kuma aka samu akasi bayan da Allah ya mai cikawa sai kuma wasu suka yi mai irin wannan kururuwan kukan lam yakun alaihi shay'u don Allah ya dashi wannan mamacin ba wani uku ba za ya mishi saboda ya riga ya barranta da duk wanda ya mai irin wannan kuka da haka yanzu bai yi laifi ba balantana in wani yayi yanzu ya zama laifin shi da haka yanzu laifin zai fike ne akan iya wanda dama an ce kada yi kuma yayi ina fata an gane wannan bayani yana nan a cikin littafin umdatul qari sharhin sahihul bukhari ne na wato na malam badruddin al-aini kenan wannan sarki na ibn hajar al-asqalani kuma abokin shi eh, in nace aboki ɗaliban ilimi sun fahimci me yake nufi da abokantaka wal azabu indahum bi ma'na al-iqab azaba da aka ce za a yi wa mamaci a wajen waɗannan malamai suna nufin ukuba za a yi mishi na abin da ya sani cewa ana yi kuma bai hani akan shi ba to kun ji yadda malaman farko suka bada amsa game da wannan matsalan kenan sai amsa na biyu wanda malam yace su ne suka fi kusa da daidai malam yace wal akhar dayan kuwa anna ma'ana yu'azzabu cewa da aka yi za a yi wa mamacin uku za a yi mishi azaba sai suka ce ma'anan shi ai ya ta'allamu bi sama'ihi buka'a ahlihi wa yariqu lahum wa yahzun suka ce abin da ake nufi da azaba da za a yi mishi shine yayin da ya mutu sai ‘yan uwan nashi suka rinka irin wannan kururuwan kukan to sai a tashe shi a rinka ji da shi irin wannan kururuwan da ake mishi don haka bayan mutuwan shi idan aka rinka ji da shi wannan kukan sai ya shiga cikin tashin hankali da damuwa da bakin ciki to wannan damuwa da bakin cikin to a matsayin azaba kenan ake mishi ina fatan jama'a an gane wasu malamai suka ce ma'anan azaban kenan ba wai za a mai azaba ne azaba irin wanda ake tunani ba wa zalika fil barzakh to wannan irin damuwa da tashin hankali da zai shiga zai shige shi ne a yayin da yake cikin kabari shine yana cikin rayuwar barzakhu kenan walaysa yawmal qiyama suka ce ba wai ana nufin wani azaba ne na musamman za a yi mishi ranar tashin alkiyama ba wa ila hadha daga cikin malaman da yi wannan fassara zahaba muhammad ibn jarir ne tabari babban malamin nan na tafsiri malam muhammad ibn jarir ne tabari abu ja'far yayi wannan fassara wa gairi da shi da wasu malaman wa nasarahu ibn taymiya aw ibn taymiya wa ibn al-qayyim wa kuma an samu wasu malamai da suka zo a bayan su kamar al-imam ibn taymiyyah al-harrani shaykhul islam ya ba wannan fassarar goyon baya da shi da wannan almajirin nan nashi shahararre ibn al-qayyim Allah ya gafarta musu baki daya dama kaman kumbo kaman katanta tunda kaji ibn al-qayyim ibn taymiya yana kan wannan fahimtar to ka sa ran ibn al-qayyim shi ma akan hakan zai kasance kenan Allah ya gafarta musu qalu barka ji abin da suka faɗi suka ce walaysa al-muradu anna Allah yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi ba wai a hadisin nan yana nufin cewa Allah zai yi wa wannan mamaci ukuba ne sakamakon wannan kuka na kururuwa da aka rinka yi mishi ba bayan mutuwan shi wal azabu domin shi kalmar azaba a ammu min al iqab yana da ma'ana mai fadi fiye da ukuba ba sai an taba mutum za a mishi azaba haka ne ko ba haka bane dubi alal misali yanzu idan mutum yayi laifi ana iya mishi ukuba ta hanyar a daina magana da shi ka ga ba a buge shi ba amma wannan damuwan da zai shiga wani sai ya fi mai ciwo fiye da duka to sai malaman suke cewa ma'anan azaba yana da faɗi da haka kada ka takaita ma'anin shi akan cewa kawai za a taɓa jikin shi ta wajen a ainihin wato sa shi a wuta ko wani abu makamancin haka ina fata an gane wal azabu ammu min al iqab kama fi qawlihi yace kalma azaba yana da fadin ma'ana fiye da ukuba kamar yadda yazo a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi yake cewa as-safaru kun ga shi tafiya qit'atun min al-azab wani yanki ne na azaba to kaga anan cewa tafiya yanki ne na azaba ana dukan matafiya ne kaga ba amma wahalar da naka ta to shi ma tamkar kamar ka an maka azaba ne kaga mutum ya dawo ya yi ligir ina fata an fahimta Yawwa, to wannan kaga yana fassara mana cewa a abinda wancan hadisi yake nufi a fassara waɗannan malaman ba wai lallai lallai sai azaba irin azaba da zai fara shiga tunaninka ba in aka ce za a yi wa mamaci azaba ba a ana nufin azaba ne na wanda za a sa mishi damuwa da bakin ciki da nunkufurci wanda kaga shi ma wannan akwai damu damuwa musamman a halin da mutum yake cikin kabari ya je rayuwar da yake son ya samu natsuwa da kwanciyar hankali sai a rinka ji da shi kukan yan uwan shi cewa ga yi nan ji irin abin da suke faɗi sai ya shiga damuwa kuma a lokacin ba yadda zai yi ko ya so ya hana ba zai yi ba na haka sai ne ya cika da bakin cikin nan kawai da damuwa yawwa Allah ya kiyaye da haka sai mala yake cewa walaita haza iqaban ala dhanbi to kaga irin wannan yanzu ba wai wani ukuba ne za a yi mishi na wani laifi da ya aikata ba wa inna ma huwa ta'zibun wa ta'allum wannan kawai ana nufin wato kunci ne da za a sa shi na halin da yake ciki da kuma raɗaɗi da zai rinka ji na wannan damuwa to shine ake nufi da wannan azaba in kana son ka ga wannan bayani malam yace ka duba maganar ibn taymiya game da wannan qadiya cikin littafin shi majmu'atul rasail al munayriya wato yana da wasu tattaruwan mas'aloli wanda ya bada amsa ga ainihin wato al'umman al-munayriya a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da tara wa ibn qayyim fi tahdhib sunan shi kuma almajirin shi ibn qayyim yayi nashi bayanan ne a cikin littafin Ta tahzibu sunan Allah madaukakin sarki ya dace da mu sai malam yace wa qad yu'ayyadu hadha qawluhu fil hadisi fi qabrihi wannan magana zai iya samun wato tagomashi karfafawa da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yace wannan hukuban za a yi mishi ne a cikin kabarin shi kaga ta ma a cikin kabarin aka nuna wa mutum irin wannan halin to zai iya shiga irin wannan damuwa an fahimta ko sai malam Nasiru dini albani ya ce wa kuntu amilu ila hadha al burhatan min ni da kaina kun ga wannan fassarar da muka gama bayani yanzu daga su ibnu taymiya yace na karkata zuwa ga wannan ma'anar tsawon zamani da jadewa yana tunanin wannan shine ma'anar hadisi amma za mu zo mu ji daga kanshi yace sai ya gano cewa amma gaskiya akwai hadisin da ya nuna cewa wannan ma'anan da aka bashi ba daidai ba ne azaba da aka faɗi azaba ɗin ne mai ma'anan ukuwa ina fata an fahimta za ku ji bayanin gashi mala ce summa badani amma daga ƙarshe ƙarshe sai Allah ya sa sai na fahimci cewa annahu da'ifun wannan fassarar mai rauni ne ba shine fassara ingantacce ba wancan fassarar nan na farkon nan shine kawai abin da yake daidai da haka duk mamacin da ya wasiya ya ce a mishi kukan mutuwa to za a mishi azaba mai ma'anan ukuba sannan na biyu duk wanda ya san al'ummansa suna irin wannan kukan kuma bai yi wasiya cewa kada a mishi ba to shi ma in an yi mishi za a mishi irin wannan ukuba a ma'anan azaban da annabi ya kai me yasa malam yace wannan fassarar ba daidai bane wancan ne daidai sai yace lil hadisi sadi'i alladhi qayyada al'azaba bi annahu yawm saya ba. saboda hadisi na bakwai da muka gama bayani a kai kafin mu fara wannan sharhin in ba ku manta ba hadisin ya kayyade cewa azaban da za a yi wa wannan mamacin a yaushe za a yi mai azaban ranan alkiyama to in ko aka ce ranar alkiyama za a yi mishi wannan azaba ba zai yi a ce kuma a ranar ne za a ƙara rewinding a koma baya ana ji da shi kowa ya zo yana son hisabi na za a ji da shi abin da wani ko kun fahimta jama'a da haka dalilin wannan hadisi da ya wannan kaidi shi yasa mana ya gano cewa wannan fassarar da malaman nan suka yi ba shi ne daidai ba wancan din shine yake daidai wallahu a'lam malam cewa wa min alwadhihi abu ne kuma wanda yake karara anna hadha la yumkin ta'wiluhu bima zakaru in ka gane cewa wannan hukuma da za a yi wa wannan mamaci a ranar alkiyama ne to ba zai dauki wancan ta'wilin ba cewa kawai za a jiyar da shi kukan ne sai ya rinka jin damuwa da takura da bakin ciki kaga ba zai dauki wannan fassarar ba walidhalika farrajih mala yace dan haka fassara wanda yake shine abin a karkata zuwa gare shi indana a wajenmu mazhabul jumhur shine mazhabin da mafi yawan malamai suka fassara menene mazhabin shine cewa idan mamaci yayi wasiya ya mishi kururuwan wannan kukan to za a yi mishi azaba ranar tashi alkiyama sakamakon laifin shi haka idan mamaci ya san ana yi kuma ya shiru shuru alama menene yarda ba ku ganin ko yarinya budurwa aka ce aka je neman aurenta sai iyayen su kira ta su zauna da ita to wani ne ya zo neman aurenki kin ji kin ji kin ji kin ji yaya me kika gani kuma ya ya same ki kun yi magana kin amince ko baki amince ba manzo Allah ke saboda kunyan ƴaƴa mata waɗanda suke budurwa ko da yi ya mata yanzu fa fitowa za su yi firi falo su fada <laughs> Allah ya kiyaye wannan yana nuna cewa fa al'umman mu mun lalace ne fa in har ana iya shaida yan matan zamani da cewa su za su shafa wa irin su toka ne akwai matan ma da suke gaya wa iyayen cewa baba wani ba za ku aurar da mu bane ko ku bala <laughs> to ka gani Da ka ga irin wannan matan da an tambaye da cewa za ki aurewa ne cewa za ta yi ko a'a kawai amma kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda kunyan ya mace budurwa sai ta yi shiru ba za ta ce komai ba to sai annabi ya fassara wannan shirin annabi ya ce wasu kutu ha ridan shirin da za ta yi shine an yi wato yardanta ya nuna ta yarda ke ina fata an gane wallahu a'lam dan haka malam yake nuna cewa um, wanda ya yi shuru bai ce kada a yi mishi wannan kukan ba ishara akan shi ma ya dan ya mutu a mishi kenan shi yasa muka buga wannan misali dan haka shi ma ya zama laifin shi ko bai zama laifin shi ba ya zama laifin shi da haka za a yi mishi hukuma shi ma ran tashi alkiyama Allah ya kiyaye wala munafata indahum baina hadha alqayd walqayd alakhar fi qawlihi kuma wannan kaidin da yazo cewa ranar alkiyama ne za a mishi hukuman babu bambanci tsakanin shi da kaidin da yazo a hadisin da ya gabaci wannan cewa za a yi wa mamaci ukuba a kabarin shi shi ma a kabarin zai ɗauki ukuba ne na yi wato ma'anan ukuba bal yuzammu ahaduhuma ila al-akhar bala ce za a ɗauki ɗaya ne a a kan ɗaya da haka za a fahimci fassara wa yuntaju annahu yu'azzabu fi qabrihi da haka abinda za a fitar na sakamako in aka hada hadisan duka shine shi wannan mamaci za a yi mai azaba tun a kabarin shi sannan azaban zai ci gaba har ranar alkiyama haka shi kenan fassara ya fita kamar yadda ka san duk laifin da mutum ya yi na rashin bauta wa Allah da rashin imani to tun daga kabari za a fara mishi wannan azaba ko kuma ranar lahira sai a ci gaba da azaba to haka shi ma laifin kururuwan mutuwa ana faro azaban shi tun daga kabari sannan a ci gaba da azaban ranar lahira sabanin wasu laifuka wanda misali abu ne wanda yake tsakaninka da wani dan uwanka shi wannan azaban sai ranar lahira kawai ake yi ba a yi wa mutum a cikin kabari ina fata an gane amma wasu laifukan tun daga cikin kabari ake fara wa mutum hukubar shi kuma a ci gaba da hukubar shi ranar lahira Allah ka tsare mu daga azabar kabari da lahira sai malam yace a wa hadha bayyinun insha Allah ta'ala duk wanda ya ji wannan bayani yanzu zai ga komai ya fito warware in Allah ya da haka wancan matsalar da malam yi mana ishara yanzu babu wannan matsalar yanzu haka ne ko ba haka bane Allah ya sa mu dace hadisi na takwas wanda malami ya kawo a ƙarshe wanda yake bayani game da haramcin yin kururuwan mutuwa sai malam yake anin Nu'man ibn Bashir qala hadisin ya zo daga sahabi Nu'man dan Bashir Allah ya kara mishi yadda yace ugniya ala Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu sahabin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi Abdullahi ran rawaha ya taba suma wata ran haka larabawa suke cewa sai su ce ugumiya wato kaman a ya fita hayyacin shi amma kawai in ka zo fassarawa tunda ma'anan shi shine suma a wajen bahaushe sai ka ce ya suma ina fata an fahimta ya taba samun kanshi a halin ya suma radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda faj'al faj'alat ukhtuhu amra tabki sai aka samu wata yar uwar shi mai suna amratu sai ta fashe da kuka ina fata an gane wajabala to a cikin kukan sai ta rinka kuma tambaci kun ga dama shine kuma aka hada aka hana ko sai ta rinka cewa wayo tsayayyen gidan nan shine ma'anin jabala kamar dutse da kowa ya jingina da shi yau gashi ya faɗi ya mutu irin yadda ake cewa giwa ya faɗi shi ke nan mu kuma namu ta a'a to irin wannan magana ne wannan amra ta yi ta ce wa jabala wayo abinda kowa ya dogara da shi wa kaza wayo abu kaza wa kaza ta rinka faɗin irin dai abubuwan da ake ganin ba wanda zai iya yi wa gidan in ba shi ba me ya fiyo baya To tu'addidu alaihi ta rinka lissafa abubuwan da yake yi na nagarta da taimako da kuma kulawa da su faƙala a faƙa. to tunda ba mutuwa ba ne, bayan wani lokaci sai ya farfado ku bar ku ji abun mamaki ba. da ya farfado sai ya kalle ta sai ce ma shai'an. ke amratu ki dawo cikin taitayinki kin san a lokacin da kike waɗannan maganganu babu wani kalma da kika ambata kika faɗa illa ƙilali sai da na rinka ji ana maimaita min wannan magana ana juyo shi zuwa kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wannan Allah ya make shi ba fa mutuwa yi ba kenan ba inda mutuwa yi haka zai rinka ji amma ba yadda zai yanzu nan dan ya jawo ni shine yake gaya mata duk abubuwan nan da yake faɗi sai da na rinka ana maido da waɗannan maganganun kaina ana cewa an ta kaza kai ma haka shine a daidai lokacin da mutum zai ta cewa wayyo na shiga uku sai ce ka shiga uku ka kuma wayo al bala'i sai a ce ka shiga bala'i dan Allah to me amfani wannan abun jama'a ba ta da amfani Allah ka tsare mu falamma mata to kun ga yanzu yayi gargadi kenan ko cewa ka kusa ku ja mun ba da haka ranar da aka iso da labarin mutuwar shi kuwa yanzu ya tabbata mutuwa na gaskiya ko lam tabki alayhi sai ta kame sai ta kiyin irin wannan kukan da ya hana kaga hani yayi amfani ko bai amfani ba yayi amfani Allah ya sa mu dace wannan hadisi malaki akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari shi fitar da shi wal baihaqi da al-imam al-baihaqi wa fil badi ahadith ukhra malaki jama'a hadisai a ƙarƙashin wannan ƙaziyya na haramcin kururuwan mutuwa suna da yawa hadisai da muka karanto hadisai wanda ba su gaza wato guda takwas ba amma malam na cewa har yanzu ba kuma akwai wasu hadisan amma ba zai yi a ci gaba da kwararo su bane tunda akwai matsaloli da dama da ake son a tattauna malam yace nazkuruha fil faqratil atiya insha Allah sai dai kuma kakkai takaici cewa kash gashi ban ji su waɗannan sauran ba ko to za mu zo mu ji su in Allah ya da a cikin matsalolin da za su biyo bayan wannan menene matsala da malam ya kawo gaba sai malam ya ce abu na biyu ba'un ja wato abu na biyu da na uku da shari'a ta haramta ga 'yan uwan mamata su aikata bayan mutuwar dan uwansu zarbul hududi dukan kunci ko marin kunci idan aka wa mutum mutuwa za ga wani lokacin wai dan ya nuna damuwa sai ya zo yana ta kifa wa kanshi mari haka ko alaman wai yana cikin damuwa to irin wannan marin kuncin shi ma shari'a ya hana sannan abu na uku wa shaqqul jay ba da kuma yaga aljihu shine irin da an zo an cewa jama'a sai a yi hakuri kun ji fa wani ya mutu sai wani ya mutu sai da ja wannan ma jahiliya ne shari'a ya hana ta ma ina fatan an gane menene dalilin da ya nuna waɗannan abubuwan su ma haramun ne sai ma laifin da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda faɗin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yake cewa laisa minna ba shi tare da mu to duk wanda annabi yake ba shi tare da mu me wannan yake nuni zuwa gare shi kenan ba shi tare da mu al'umman musulmi na gari ina fata an gane tunda musuluncin manzo Allah musulunci ne ah, authentic ko ko jama'a akwai masu jabu to duk wanda yake yin abin da annabi ce ba shi tare da shi ya nuna ba musulunci na gari irin na manzo Allah yake sannan zai iya daukan ba shi tare da mu sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya san matsayin su tun daga duniya har lahira ashabul yamin ne to kai da kake wannan aiki annabi ya ce ba ka tare da su kai ga ga ma ashabul ya kenan Abu shimali Allah ya tsare da aka sai mutum ya kiyaye Tun wani abu da annabi ya ce me yin shi ba shi tare da mu to kiyaye yin wannan abu saboda kasance tare da tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laisa minna ba shi tare da mu mallaka latama al-hudud duk wanda yake marun kuncin shi wa shaqqal juyub yake yaga aljihun riga ko ya kama wuyan rigar shi ya yaga shi wa da'a bi da'wal jahiliya ko ya rinka sambatu yana maganganun maguzanci irin magana da za a rinka yi na rashin imani to duk wanda yake aikata irin waɗannan ɗabi'u ba shi tare da tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kaga wannan shi ma har ila yau yana da alaka da irin wancan kururuwa da aka hana ina fata an gani Rawahul bukhari malaka al-imam bukhari ya rawaci wannan hadisi wa muslimun da al-imam muslim wabnul jarud haka alimamu ibnul jarud a cikin littafin shi almuntaka kenan wal bayhaqiyu da alimamu albayhaqi a cikin sunan al-kadir kai da wasu ma malamai banda waɗannan min hadith ibn mas'ud daga hadithin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda dalu abu na hudu daga cikin abubuwan da har ila yau idan aka wa mutane idan aka yi wa mutane rasuwa to haramun ne su aikata wannan abubuwan mala yace halqu sha'ar aske gashin kai shi ma wannan yana daga cikin ɗabi'an maguzanci wanda zaka ga a mata sai ta je ta talkwabo wai tana nuna ita ta shiga cikin bakin ciki kenan ina fatan ma an gani Allah ya kiyaye kowa da ya ga irin abubuwan maguzanci da ya rinka bayyana da maguzawan ƙasar nan namu a cikin 'yan kwanakin nan da ake ta waɗannan rikita-rikita wai da an yi wani abu wai sai mata su tsirara suna yawa kan titi wai alama suna cikin damuwa ke ku duba irin wannan abu jama'a ko ka ga wani kato sai ya sintir sai ya tsirara a ta daukan shi hoto a ta daukan shi hoto ana turawa wai shi yana nuna yanzu yana cikin bakin ciki an yi mai abin da ba daidai ba wannan wani irin maguzanci ne da wani irin karnukanci ne wannan jama'a ubangiji Allah ka tsare mana imanin naka musulmai wallahi mu dimanci karantarwar addinin musulunci shi yasa wallahi addu'an manzon Allah ba zai gushe ba yana tasiri akan duk wanda yake zuwa ɗebin ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dalibin ilimi ne zuwa koyon ilimi yastaghfiru lahu kullu shay'in komai yana neman mushi gafara shi yasa ka kasance ɗaya daga cikin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqa bihi ila aljanna duk wanda ya kama wani hanya yana son ya je ya koyo ilimi to manzon Allah ya ce ya kama hanya mai sauki na shiga aljanna shi yasa in dai kai ɗalibin ilimi ne kana zuwa ana karantar da kai ilimi irin waɗannan abubuwan shiririta ba za su zo su rudar da kai ba in Allah ya Allah ka tsare mana imanin to ka aske gashin kai saboda wai nuna damuwa shi ma yana daga cikin abubuwan da suke haramun mutum ya aikata shi wai saboda an yi mishi mutuwa dalili akan wannan ma ne yake da hadisi abi burrata bin abi musa qala saboda hadisin abu burda dan gidan abu musa al-ash'ari yau zai ba mu labarin mahaifin shi ne abu musa din sahabun manzon Allah Allah ya kara mishi yadda yace waja'a abu musa waja'an mahaifina abu musa ya taba yin rashin lafiya mai tsanani fa gushiya alai sai ya suma kun ga kaman wancan irin na ibnu rawaha da muka ji ko sai ya faɗi ya suma wa ra'suhu fi hijr imra'atin min ahlihi a daidai wannan lokacin yana kwance akan cinyan ɗaya daga cikin matan shi wato matan gidan kenan ko fasahatin ra'atun min ahlihi sai wata mata daban can da ta ji labarin cewa gashi fa ya suma sai aka dauka mutuwa ne ko ita ma sai ta fashe da kuka falam yastati an yarudda alaiha shay'a abu musa yana jin wannan matan amma yanzu da ya suma ba zai iya cewa komai ba ko kun fahimta to me ya faru shi ma falamma afaqa aiko sai ya farfado daga wannan suma yana farfadowa qala sai ce ana bari bari'un bari bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jama'an gidan nan kowa ya kasa kunnen shi ya ji ba ni ba duk wanda annabi ya ce ba shi ba shi yadda annabi ya ce ba ruwan shi da masu irin waɗannan ɗabi'un ni ma fa ba ni ba shi da haka duk wanda ya mun ba da ba da yawuna ba haka shi ma yawa siyan kada ya mishi kenan ko dan haka sai yawwa dan haka wanda yayi yanzu laifi ta kare akan shi shi dai ba ruwan shi to wane ne annabi ba shi tare da shi sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bari amina taliqa wal haliqa washaqa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ba shi ba duk wacce take kururuwa na yi wato mutuwa wal haliqa da wadda take aske gashin kanta saboda nuna wai tana cikin bakin ciki washaqa wanda yake ya yaga rigan jikin shi wacce take ya yaga rigan jikinta wai saboda nuna damuwar mutuwa to waɗannan nau'ukan mutane annabi ba shi ba su ko to ni ma ba ni ba su kaga ishara kan wannan matan da ta fashe da wannan kukan ta rinka wannan kururuwa ta yi abin da ba daidai ba abu musa ya barranta daga gare ta Allah ya sa mu cika da imani akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wal bayhaqi al-imam al-bukhari da muslim da nasa'i suka fitar da al-imam al-bayhaqi kaga in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka rinka neman su barranta da masu irin waɗannan kai wane ne kai yanzu ko ni wane ne ni da za mu ce a to musu inna su inna na tudu da inna na gangare dan sun yi ba zan ce ba ni ba su ba ce za ka gane ka kuwa na fata an gane Allah ya kiyaye eh kamar yadda ake cewa ta daban ka daban na ka alaikum anfusakum kowa ya tsayar da kanshi kawai ha'un abu na biyar na shiru sha'ari sai kuma wato baza gashin kai shi kuma wannan ba askewa za a yi ba amma in aka tashi sai a je a tsefe gashin gaba ɗaya sai a bashe shi haka bar kamar wata mahaukaciya wai shi ma duk dai ta nuna damuwa ina fata an fahimta dan akwai irin waɗannan abubuwa za ka ga akwai masu aikatawa to na nashru sha'ari shi ma haramun ne dalili akan wannan mala yace li hadith imra'atin min al-mubaya'at qalat saboda hadisin wata mata daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa sun shiga addini wannan matan ta ce kana fima ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi yana daga cikin abubuwan da annabi ya mana alkawari yayin da muka zo cewa za mu musulunta annabi ya mana bubaya a kai yarjejeniyar shiga addini daga cikin kyawawan abubuwa da annabi ya lissafa mana cewa za mu kiyaye waɗannan abubuwan ba za mu saba mushi a kansu ba daga cikinsu wa Allah na nahmisha wajha ba za mu rinka yin wato yin kwashe a fusakunmu ba shine irin waɗannan bulle da zane da ake yi a fuska shari'a ya hana jama'a kai ne bakano a jaya maka wasu tsage uku uku a gefen baki ko kai ne <laughs> ina fata an gani ko kai ne dangi aka riga aka yi musu ga nan fara kwaya a kusa kuru to shi yanzu ya iya kenan ba ya yadda ya iya ina wata an gani laifin sai ta kare akan masu yi Gama an gano wani da ke ko Allah ya kiyaye to a wannan a wannan lokacin ko kuma har yanzu za ka ga wasu da girmansu suke yi wa kansu je yi wani zane kai wasu rubutu a fusakunta Allah ya kiyaye to kun da ji shari'a ya hana wannan ba kyau Allah na waje wajhan kada mu tsatsa ga fusakunmu ko mu ja dille mu ja zane sannan abu na gaba wala nad'u wailan kada mu rinka kiran bala'i ga kawunan mu ne in wani abun musiba ya faru haka zaka ji ba wata sai ta zo kofar gida in aka yi mata mutuwa sai ta rinka cewa waini waini haka zikirin da za ta yi kenan har rana ya fada wai kai canta ta shiga uku ta lalace to annabi yace babu irin wannan wato da'awa din Allah ya kiyaye wala nashqa jayba sannan ba za mu rinka yaga aljuhan kayan da muke sanye da su ba don mu nuna damuwa ko bakin ciki ko kufurci da muka shiga ba wa Allah nan shura sha'ara kuna muhalli shahid sannan ba za mu rinka baza gashi a kawunan mu ba shi ma dai duk saboda a nuna damuwa ko kuma a bakin ciki na abin da ya same mu wannan hadisi mala yake akhrajahu Abu Dawud imam Abu Dawud shi ya rawaita wannan hadisi wa min tariqihi al-Baihaqi imam baihaqi shi ma ya rawaita hadisan ta hanyar Abu Dawud bi sanadin sahihin da isnadi kyakkyawa jama'a kun ji wannan shine abu na nawa abu na biyar wawun abu na shida i'fa'u ba'd ar-rijali lihahum ayyaman qalila huznan ala mayyitihim malam yace wani dabi'a da kuma wasu mazaje ke yi asali yana kan wani dabi'a na saban Allah ne wannan dabi'a aske gemu zaka ga aske haban shi ko da yaushe kalkal kamar dutsen guga ba zai bar gemu a haɓar shi ba to wai idan aka yi mishi mutuwa to a cikin kwanakin da zai yi zaman nuna damuwa shi kuma a cikin kwanakin sai ya bar fuskar shi sai ya gaza gada a lokacin ba zai aski ba wai dai ya nuna kuma yana cikin damuwa kenan na fata an fahimta dubera abin da ya rinka faruwa da aka shiga cikin waɗannan ainihin wato kwanaki da suka ɗan wuce mu Allah ya ƙara kare mu da irin waɗannan bala'in a cikin kwanakin covid-19 ɗin nan da ake ta corona nan wasu irin waɗannan da ba sa barin gemu ko ɗaya shi ke nan suka shiga eh, isolation ko mai ce mutu wala <laughs> da suka fito sai gasu da wasu gemu haka irin na munafunci oh, oh, oh, wai saboda a gane sun yi isolation kenan kaga asali barin gemu sunna ne amma yanzu shi ya bari ne dan sunna a wai dan ya bayyana fa ya fa dawo yanzu daga isolation ko ya nuna wai dan yanzu fa shi yana cikin kwanakin bakin ciki ne to irin wannan barin gemun to laifi ne akan laifi dama yana kan laifi yanzu kuma sai ya yi wannan dan bakin ciki kun ji inda laifin ya bayyana ko kun fahimta jama'a to sai zama sun ƙara laifi akan laifi kenan Allah ya kiyaye malaka ce fa'u babu rijali lihahu barin gashin gemu da wasu mazaje ke yi ayyaman kalila na wasu kwanaki yan kaɗan inda za ka gane dama wannan gemun ba don Allah ba ne bayan wannan ya ɗan jajije daga abin kawai sai ji kuma ya ƙara askewa Allah ya kiyaye dama yawa <laughs> mala ya ce ya bar waɗannan gashin gemun ne na wasu kwanaki kaɗan huznan alamar yiti wai don ya nuna bakin ciki ga mamacin shi da ya rasu fa’iza idza madat yayin da kwanakin bakin cikin shi ya wuce adu ila halkiha sai su koma kuma su ci gaba da askewa fa hadha ifau mala yake to kun ga irin wannan barin gemun fi ma'ana nashr sha'a zai dauki hukunci iri ɗaya da na wancan mata da take baza gashin kanta jama'a an gane wannan da kyau ko hukunci ɗaya zai dauka kama huwa zahir kamar yadda wannan a zahiri kowa zai iya gane cewa yi eh, lallai abu ɗaya suka yi wa manufan ɗaya ne ina fata an gane ita ta baza gashi dan ta nuna bakin ciki shi kuma ya dan bar wani gemu haka haka dan shi ma ya nuna yana cikin bakin ciki ko mala yace yuzafu ila zalik sai dai kuma ƙari wanda shi za a ƙara mishi akan laifin shi annahu bid'a wannan barin gemun nan yanzu ya zama na bid'a ne wa qad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kullu bid'atin dalala dukkan wani abu da aka fito da shi sabo a addini wannan abun bata ne wa kullu dalalatin finnar duk kuma wani abu da ya dauki sunan bata to sakamakon shi a gidan wuta ne Allah ka tsare mu daga shiga wuta ga yana a ƙasa malin da ya zo kan fahadar ifa'u irin wannan barin gemu sai ce wa amma asli ifa'in lihya kan ku manta shi fa asali barin gemu ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wa sallama koyi ne da annabi sallallahu biyayya ne ga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi kama huwa wadihun kamar yadda kowa ya san wannan fa sunnatun wajibatun asara al-kathiruna biha wannan sunnan barin gemu sunna ne fa wajiba jama'a amma mafi yawan musulmai sun sun wato sun yi taqaqusi sun gaza daga cika wannan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yace in kana son ka ga wasu ƙarin bayanai da ya kawo game da wannan qadiya unzur adabu zifaf ka duba littafin shi da ya rubuta na adabu zifaf littafi ne da ya rubuta game da wato ladubban angwanci idan mutum ya aure yana son ya yi wato tare da matar shi ya shara musulunci ya karantar sai rubuta wannan littafin sakamakon wani dan uwa da ya aure sai nemi malam ya rubuta mai wani dan risala wanda za a raba wa masu zuwa murnan biki ko mada za a yi ta raba buta da abun kwashe shara da roba <laughs> ya ce shi a rubuta mai littafi ne wanda mutane za su koyi addini to sakamakon wannan neman shine malam ya rubuta wannan littafi na adabul bisa. don ka duba shafin littafin na 207 zuwa da 13 Malam ya tattauna waɗannan kabiya bugun da maktabatul ma'arif Linnashir nashr wa tawzi wanda take a ƙasar riyad bugun da ta yi ba bugun maktabatul islami ba Allah ya kiyaye wannan hadisi da yake nuna cewa bid'a bata ce kuma dukkanin bata makomanta wuta mala yace rawahu an-nasa'i wa al-baihaqi al-imam an-nasa'i da baihaqi su suka ruwaito shi fil asma'i was sifat a cikin littafin al'asma wasifat a nan ne bai haƙe roci wannan hadisin ba cikin sunan bara ko kabir da ka sani ba bi sanadin sahihin an jabiri da sinadi kyakkyawa daga sahabi jabiru ɗan abdullah kama sabaka kamar yadda ya gabata mun kawo wannan hadisin can a shafi kusan na sha takwas zayu abu na bakwai wanda shine na ƙarshe ka kumanta waɗannan lissafi da yake kawowa yana kawo su ne a bisa lissafin wani ƙididdiga da ake cewa abjadi ina fata an gane a ba ja da hawa za an fahimta ko wato irin kamar lissafi ne wanda idan mutum ya fara lissafa abubuwa ɗaya biyu uku to waɗannan ɗaya biyun nan sai zan su ma sun ƙara karkasuwa sai a ce kashi na ɗaya su kuma sun kashi kashi biyar to kaga ba za ka kara cewa kuma ɗaya biyu uku ba sai a rasa wani lissafi yanzu kake yi sai a koma sai a ce a ba an fahimta ko ba ma an zo wannan lissafin ba abin kuma lissafi na hurufin hijaiya sai dai a bi lissafi na hurufin abjadiyya wannan wani karatu ne na imla'i ko kamar yadda ka san masu boko suna yin roman number da roman figure da makamantansu da zuko nake jin wani yake cewa wai ya gama a karatu ne ya je ya yi nysc ya karɓi kwalin shi shi ne wai sai ce to shi fa yanzu ya gama digiri amma har yanzu bai san amfanin roman figures ɗin da aka yi ta koya musu ba <laughs> ina ba ta gane dan yana daga cikin abin da ya bashi wahala lokacin yana karatu na ga bai manta da shi ba Allah ya kiyaye to kun je ji amfanin su kenan to shine idan ka zo sai ka fara da a ba ja da daya biyu uku huɗu kenan to zayun shine na bakwai an fahimta kuwa bisa jerin wannan lissafin malam ce daga cikin abubuwan da suke haramun aikata su bayan rasuwan mamaci al’ilamu an mautihi ala ru'usil mana'ir wa nahwiha irin shelatar da mutuwa da ake yi wanda sai an je an hau kan mimbari sai a kwala ihu yeho jama'a sai kowa ya bada hankali sai ka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba haka suke cewa ba <laughs> na fata an gane to jama'a ku shaida alabi mudi mai kalanzir Allah ya mushe rasuwa dazu dazu din nan ko sai ai ta wannan sanarwa ai ta duk wani minbari sai a ji ai tawa to irin wannan nau'in sanar da mutuwar nan yayi kama da nau'in sanar da mutuwa na maguzanci da haka shari'a musulunci ya hana shi ina fata an gane za ka zo ka ji akwai wanda musulunci ya halatta misali yanzu a zo a same mu nan muna zaune sai a ce jama'a kun ji rasuwan wani kuwa kaga shi ma sanarwa ne amma kaga ba irin wancan na maguzancin bane yawwa wannan yanzu kila saboda a yi mishi addu'a ko a tashi a je a yi sallar jana'izar shi ko wani abu makamancin haka to irin wancan wanda ya kama da na maguzancin haramun ne jama'a li'annahu minan na'i Don yana daga cikin irin nau'in shelatar da mutuwa da annabi ya hana wa qad sabata an zai fata al-Yamani annahu ya tabbata daga sahabi huzaifa dan Yamani Allah ya kara mushi yadda lalle shi Hudhayfan yana cewa kana idza mata lahu almayyit qala idan mamacin su ya rasu idan wani na kusa da shi ya rasu sai ya ce la tu'dinu bi ahad kada ku je ku sanar da ainihin wato mutuwa mutuwan nan ga kowa kada ku je ku gaya wa mutane me yasa sai ce inni hafu an ya kuna na'ayan dan ina jin tsoro kada ya fada cikin irin wanda annabi ya ce a daina yi ba kyau kaga saboda taka tsantsan da kiyaye abin da ba kyau wanda ake ganin ma ba laifin sai ce kada a cika yi saboda karshe sai wayi gari ya zama wanda ba kyau ba a sani ba ka duba irin wanda zaka zo ka ji malam zai yi bayanin shi ko a nan ko a can gaba har ila yau zaka ga ana yi mamaci zai rasu har bayan mako biyu sai ka ji ana ta sanarwa a gidan rediyo alhaji wani ya rasu yau kwana uku tuni an yi jana'izar shi kamar yadda musulunci yake to tuni kai kuma ka shiga cikin zunubi baka sani ba <laughs> na fata an gane ai ta lissafi ya rasu ya bar mata shida guda biyu kwarakwarai ya tara haba duk wannan ina amfanin su Allah ya kiyaye Na haka malam yake cewa sai wannan sahabi Huzaifa ya ci gaba da cewa ina tsoron kada ya zama irin shelatar da mutuwa wanda annabi ya hana ni kuwa sami su rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin nahl ni ko kunnuwa na sun jiye min ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yana yin hani game da irin wannan shelatar da mutuwa akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi shi ya wannan wa hasanahu kuma ya kyautata riwaya wabnu maja haka al-imamu ibnu maja shi ma ya fitar wa ahmad al-imamu ahmad wa wannan lafazi da muka ji to lafazin imamu ahmad ne wal baihaqi haka imamu baihaqi shi ma ya fitar wa akhraj al-marfu'a minhu ibnu abi shayba gaban da aka jingina zuwa ga annabi cewa annabi ya hana al-imamu abubakar ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musannaf wa isnaduhu hasanun kama qala al-hafiz fi al-fath kuma isnadin kyakkyawa ne kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗi a cikin Fatful bari to sai malam zai mana ta'arifin menene an na'ayu da muke ji cewa annabi ya hana me shi sai sai annayu lokacin. a larabci idan aka ce annayu, nayu huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit shine sanar da mutuwan mamaci kawai wannan shine ma'anin shi a larabci to kagan aka ce sanar da mutuwan mamaci to yana da faɗi wani irin sanarwa ko mun gane sai ce fa huwa ala ya yashmalu kulla ikhbari dan haka inda ba a yi tafsiri ba ko to kowane irin nau'in sanar da mutuwa ya shiga karkashin wannan hannu, ina fata an gane walakin sai mala yace amma tunda shari'a yayi tafsiri ko ja'at ahadithun sahiha tadullu ala jawazi nau'in min al-ikhbar an samu hadisai ingantattu wanda suke nuni cewa ba kowane irin sanar da mutuwa aka hana ba akwai nau'in da sun halasta babu laifi wa qayyada al-ulama biha mutlaqan nahy kuma malamai suka kayyade waɗanda aka ainihin wato hana din wani irin nau'i ne aka hana wa qalu suka ce irin wanda shari'a ta yi hani annal murada bin na'i al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliyyah shine irin sanarwa wanda ake yin shi a zamanin maguzanci shine irin wannan da muka faɗi sai a tada wani sankira a ce ka je duk inda kaga mutane sun taru kai ihu sannan ka ce wani ya mutu haka zai ta yawo yana tafiya ya zo ne ya ihu ya ce jama'a ana sanar da ku jama'a ku sani Wani ya mutu daga nan sai ƙara gaba an fahimta ko to irin wannan na maguzancin shine shari'a ya hana minas siyahi na wanda za a je a yi ta ihu ana daga murya ala abwabil buyuti a kofar gidajen jama'a wal aswaki a je kasuwanni ana irin wannan nan sanarwa kama sayati kamar da bayani zai zo insha Allah walidhalika to saboda wannan tafsilin wato bambanci da yake tsakanin wanda shari'a ta hana da wanda shari'a ta halatta sai malam yanzu yake son ya kawo babi na gaba sai malam yace al-faslu sabi annayul ja'iz gaba na bakwai wani irin nau'in sanar da mutuwa ne ya halasta wannan ne zamu tashi a darasi na gaba insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mu cika da kyau da imani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sanin abin da yake daidai don mu aikata shi abubuwan da suke furafurai, Allah ya ba mu ikon guje musu da barin su baki daya mune wa kowa fatan alkhairi muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله